haka an kala bar Allah ta tuno naira ɗari biyar ta ce a mata addu'a ta samu ta koma gidan mijin a kan yayinta waye ta kafka waye ta fita waye ta ta fita ta bar ƴaƴanta ba karambali ba kina samu ana ɗan shefane ana cin abinci da ƴaƴanki yanzu kin gada musiba wata kila ya kusa a yanzu nake magana wannan bala'in dan man fetur din ma in kin matsa masa ba dole sai ki gaba ba <laughs> kowa fama yake yi da rayuwa wahala ana ta fama ne fa to Allah ya sa koma idan idan kin koma kuma ina jan kunnen ki bi a hankali <laughs> yawa sai wasu bayan Allah guda biyu karka sadaka alƙur'ani guda biyu ko yana buƙatar sana alkhairi Allah ya biya shi akwai wani ba mu Allah shi ma ya ci naira dubu ɗaya yake na da buƙatar sana alkhairi Allah ya biya masa sai wani Allah da ya kawo ledar ruwa guda talatin ya ce mahaifiyar Allah ya mata da Allah wani da kai Allah wani da kai mata lagar sai wata takarda eh, wani lokal zaman ne daga jihar Adamawa suna cikin fitina da tashin hankali a dalilin faɗin ƙabilanci kusan wata tara kasuwanci komai ya lalace suke roƙon addu'a da Allah wanda da damar musu zaman lafiya a wajen jama'a to Allah wanda ya da da zaman lafiya a Najeriya gaba daya Allah ya tsare mana sai wani bawan Allah kawo naira dubu biyu ya ci a aramu za mu جماعة أكثر jama'a a kasar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ya Allah muna tawassuli da wannan ibada da sunayen da mafiya tsarki ya Allah muna roƙon ka wannan jihar ta mu ta zaunar da mu lafiya ya Allah ka tsara mata zaman lafiya ubangiji muna roƙon ka mai martaba ka gafarta mishi bari da yi abin da ya bari a baya ya su albarka Allah muna roƙon ka karbi azumin mu ya Allah karbi azumin mu da muke yi ka karatu tukan mu ya Allah ka yafe mana kurakuran mu amsa mana addu'o'in ya Allah ya Allah ka ba mu aljanna Allah kai wa gidajen mu albarka kai wa ilmin mu albarka kai wa dukiyoyin mu albarka kai wa gidajen mu albarka kai wa matan mu albarka kai wa ƴaƴan mu albarka Allah muna roƙon ya wannan wannan jiha ta mu a zaunar da mu lafiya ya Allah muna roƙon ka dukkan zalimai da suke son zaluntar mu Allah ka yi maganin su ya Allah ubangiji masu son zaluntar mutane ka yi maganin su ya Allah kada ka ba su nasara ya Allah Kada ka ba su nasara ubangiji kar ka ba su nasara masu su na ka samu arewacin kere tsakiyar arewa da yamma da gabas duk waɗanda suke son su zaka ta wannan area ɗin ubangiji ya Allah ka naka Allah kada ka ba su dama Allah ka dakata sarfi ya Allah ubangiji kada ka ba su dama Allah kada ka ba su dama ya Allah ubangiji kada ka taimake su ya Allah ya Allah ka ba mu zaman lafiya kai maganin azzaliman cikin mu ya Allah ubangiji kai maganin azzaliman mu ya Allah kada ka bar waɗanda ka haramta musu su iya zaman to suna da rinjaye a kan al'umma ya Allah kada ka ji tausayin wannan al'umma ya Allah ka ji tausayin wannan al'umma ya Allah kana cikin wani hali Allah ka rangwanta mata Allah ka tausaye tausaya mata Allah ka fitar da ita daga halin da take ciki ya Allah ubangiji kai mana zaman ka da daraja na sun kadiri subhanahu wa ta'ala Allah ka yanta mu ya Allah daga barin ubangiji ka bamu mu aljanna Allah ka bamu mu aljanna Allah ka bamu mu aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ubangiji kai mana matsari kai mana tsari daga azzalumai Allah kai mana tsari daga azzalumai Allah ka fata wa masu haƙƙin haƙƙin su daga hannun azzalumai Allah ka fata wa masu haƙƙin haƙƙin su daga hannun azzalumai Allah kada ka bar azzalumai su ci nasara Allah kada ka bar su ci nasara Allah dukkan masu makirki wanda suke yi wannan al'umma ma kirki ko zaban kafa ko zaban kasa Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka rusa ya Allah kada ka ba su dama Allah kai mana zabi nagari ya Allah ubangiji muna roƙon ka aljanna ya Allah waɗannan bayi da suke cikin wannan masallaci da waje da inda duk ake jin ya Allah kowa yana da buƙatar ta alheri ubangiji Allah ka biya mana buƙata Allah akwai yan agajin akwai yan hattara akwai ɗan wane ne akwai duk waɗanda suke da ya Allah kowa ka ba shi tsaro ubangiji ka mai da shi gidan lafiya ka da kukurkinsa da iyalansa cikin farin ciki Allah wannan ibada da muke yi cikin wannan wata Allah ka karba ya Allah